alham haid alhaidu wato jinin haila kenan malati alhaidu damun ja'alahu Allah ta'ala min rahmatihi wa hikmatihi fi rahimil mar'a shi asanin haila wani jini ne da ubangiji ta'ala da hikimarsa da rahamarsa ya sanya shi a cikin mahaifar mace giza'an dan ya zanto abinci lijani ha ga jaririnta fa'iza wada'at lokacin da mace ta haihu ta hawwala ila labanin sai ubangiji ya juyar da wannan jini ya zanto nono da zai rinka fitowa ta maman mace yaro na tsotsa ya sha tsifili ha dan ya zanto abincin jaririnta fa idza kana ghayra hamilin wala murdi' yayin da mace ya zanto cewa ba ta da juna biyu kuma ba ta shayarwa barzan zazza'i domin hufi a aukatin ma'aluma to da haka sai a samu rarar jini wanda ba ya da amfani shi yasa za ta bukaci duk wata sai ta yi jinin al'ada lihaza yanduru an tahid alhamil ta haka ce da wahala ka samu mai juna biyu tana yin jinin al'ada an gane ku saboda lokacin da ta fara da jinin al'ada a wato alamar cewa mace tana da ciki shine a daina ganin jinin al'ada dan da zaran ta samu jariri to sai ubangiji ya juyar da wannan jini ya zanto shine abin da yaro zai rinka ginuwa da shi lokacin da yake jariri a ciki haka idan an haifar da shi kuma sai a juyar da wannan jini kuma ya zanto nono wanda zai rinka tsotsa shi yasa waɗansu kake ganin ko da sun haihu kuma ba sa yin al'ada har sai sun daina shayarwa kun gane da kyau to amma akan samu canji daga wance zuwa wance daga wannan mace zuwa wannan mace wa yata'allaqu bi khurujihi ahkamun dan haka akwai hukunce hukunce suke da suke da alaka da fitowar shi jinin al'ada din fil ibadat waɗannan hukunce hukunce cikin al'amuran da suka shafi ibada tsantsa wa gairiha da waninsu kamar yadda zamu gani cikin hadisan da suka zo cikin wannan babu الحديث التاسع والثلاثون حديثي نتلاتين دترا واندسيني حديث فرقو أتكين كتاب الحيض قباب الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك إرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تهيضين فيها ثم اغتسلي وصلي, وصلي وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي an karbo hadisi daga Aisha Allah shi kare da a gare ta anna ta binta abi hubaysh lalle fatima yar gidan abu hubaysh sa'alatin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta tambaye annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa qalat ce da shi inni ustahadu ni kan jini ya zarce da ni a kullum jini nike yi ba ni da waɗansu kwanaki da jini ke tsayawa a jikina fala atuhur ba na ganin tsarki a fa'ada Ustala. shin zan daina yin sallah kenan shine tambayar da ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun sai ta ga jini a jikinta ya fito bata samu tsarkakuwa ba tsarkakuwa shine mada ta ga jini ya yanke mata ba to wannan na nuna kenan za ta yi ta zama diman da'iman ba ita bayan sallah qala sai annabi ce la yace a'a inna zaliki irqun wannan jinin da ke gani na yau da gobe na kullum kullum ba yankewa inna zaliki lalle wannan abin da ke gani irqun jijiya ce ma'ana ba jini ne wanda yake daga cikin mahaifa ba na al'ada da mata suka saba yi duwata wannan jinin ya samu ne sakamakon fashewar wata jijiya da ke kasan mahaifa wannan shine irk wanda idan ta fashe sai ta rinka furzar da zinin ba daga cikin mahaifa yake kai tsaye ba bambancin istihaba da haila kenan shi jinin haila daga cikin mahaifa yake kai tsaye jinin istihaba ko ba daga cikin mahaifa yake ba idza ikhtalafa al-makhraj budda an yakhtalifa al-hukm tunda mabubbugar su ta canja kaga hukuncin ma sai yi me sai canja kenan don haka idan jinin haila na wata ya saba yana fitowa cikin mahaifa to sanadiyan fitowarsa kenan ba za ki yi sallah ba ba za ki yi tawafi ba ba za ki yi azumi ba mijinki ba zai sadu da ke ba ba za ki ba za ki ba za ki ba za ki ababen da aka hana ba to shi jinin ishaba tun da ba daga nan yake ba to hukuncin wancan yanzu kuma zai canza kenan kun fahimci wannan da kyau dan haka da ce ba zan yi sallah ba kenan sai annabi ce la inna zaliki irqun abin nan da ke gani sakamakon fashewar wata jijiya ce a jika walakin dai istalata sai dai yanzu matsalar shi ne ba za ki iya gane wanne ne kwanakin al'ada ba wanne ne kwanakin ba don kullum kina ganin jini sai ce to ga yadda zaki walakin da salata abinda zaki shine ki daina yin sallah qadra ayyam qadra ayyam allati kunti tahizina fiha sai ki daina yin sallah gwargwadon kwanakin da kika saba kina yin haila alal misali kafin wannan matsalar ta faru gare ki kin saba duk wata kwana biyar kike yi al'adar ki ko duk wata kwana shida kike yi ko bakwai kin dai san kwanakin da kika saba yi kafin wannan matsalar ta zo kuma kin saba a wata din idan ya kama wannan kwana biyar ko shida ko bakwai a goman farko kike yin su ko a tsakiya ne ko a karshe ne duk mace ta san al'adar ta ta wata wata ta san farkon wata take wata karshen wata wata tsakiyar wata to sai annabi ce da ita yanzu tun da gashi kullun kina ta yin jini ya zaki ki gane wannan haila ne wannan istihada ne jini bai yanke ba ballanta sana ki gane haka sai ce to abinda ki yi da istalata sai ki daina yin sallah qadra al ayyam allati kunti tahizina fiha gwargwadon kwanakin da kika saba yin haila cikin su idan kin saba farkon kowane wata dama biyar din farko su kike al'ada yanzu kowane wata idan biyar ɗan farko suka zo jini na zuba ɗan nan zaki ɗauka haila ne da biyar ɗin sun kare kuma ya zama mai kenan ya zama istihaza kenan sun maktasili sannan sai ki wanka da wannan kwana biyar sun wuce ko kwana shida sun wuce ko bakwai da kika saba sun maktasili sai kawai ki wanka wa salli ki ci gaba da sallah ko da jinin bai daina zuwa ba wa fi riwayatin a wata riwaya yace wa laysat bil haidati abin da ke gani ba haila bace ba da haka yaya zaki fa idza aqbalat al idan kwanakin hailanki suka gabato faturki sala sai ki daina yin sallah fa idza zahaba qadruha idan kuwa gwargwadon waɗannan kwanaki ya riga ya wuce faktili an kiddama sai ki wanke jini daga jikinki wa salli kuma ki sallah abin nufi ki wanke jini daga jikinki ma na ki wanka kenan sannan kuma ki ki sallah an gane ko to sai ma yu'khadhu min al abinda za a iya koya karkashin wannan hadisi na farko bai na damil istihabati wa damil haizi bambanci tsakanin jinin istihaba da jinin haila fadamul istihabati huwa almutbit shi jinin istihaba shine jini wanda yake almutbit na dindindin idan yazo baya da wani adadin kwanaki da yake yankewa har sai ranar da Allah ya dauke ko aka samu magani da aka magance zuwan sa din kun gane wa amma damul haizi amma jinin haila kuwa falahu waqtun khas yana da lokaci ke wanda kowace mace ta san shi wata kwana biyar wata shida wata bakwai haka dai kowace da al'adarta wannan abu na farko da muka fahimta cikin hadisi kenan abu na biyu anna damal istihadati la yamna'u min as-salah jinin hay jinin jinin istihada baya hana mace yin sallah wasairil ibadat baya hana mace sauran ibadoji na yau da gobe kun gane da kyau jinin istihaba baya hana mace sallah baya hana ta sauran ibadoji mun fahimci wannan cikin hadisi dan annabi ya ce kwanakin da zaki daina yin sallah sune kwanakin da kika saba al'ada da wannan kwanaki sun wuce sai ki wanka ki ci gaba da sallah ko ba haka ba ya zama ko da yana zuwa kenan zaki wanka ki ci gaba da sallah kenan ashe baya hana sallah da sauran ibadoji na uku anna damal yamna'u min as-salati shi ko jinin haila yana hana yin sallah jinin istihaba baya hanawa jinin haila yana hanawa min gairi kaza illaha amma ba tare da ramuwa ba ma'ana adadin kwanakin da mace ta yi jinin al'ada na zo mata ba za ta yi sallah ba idan kwanakin sun shuɗe ba za ta raba wannan kwanaki da suka wuce ba kuma shine ma'anar min gani qada'in wa zakara ibn daqiq al anna zalika kal mujma'i alayhi min al-khalaf was-salaf al-imam ibn da al ya ce wannan matsala da aka faɗa na cewa jinin haila yana hana mace yin sallah kuma kwanakin da bata yi sallar ba babu ramuwa a kanta wannan abu da aka faɗa kal mujmai alaihi kamar abu ne ma da malaman musulunci sun yi ijma'i a kansa an gane ko min al-khalafi was salaf daga malamai na karshe da kuma na farko da suka wuce baya duk sun yi ijma'i kan cewa jinin haila yana hana yin sallah sannan ba dole bane kuma a ramata illa al-khawarij sai khawarij ne kadai suka saba ya faɗi wannan magana ta shi cikin littafin ihkamul ahkam sharhu umdatul ahkam dan shi ibn da kai sai yana da littafin da yawa sharhi na umdatul ahkam mai suna ihkamul ahkam cikin juz'i biyu